yake kallo ai don بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan matsalaci na seven sisters wanda yake a birnin london a wannan yammaci na 23 ga watan ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan march 2025 mun taru a wannan masallaci na seven sisters domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka faru tun daga farkon wannan shekara mai albarka tun daga farkon wannan wata na ramadan mai albarka wannan shine majalisi na ashirin da uku daga cikin jerin majalisan da muke gabatarwa idan ba a manta ba a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne daga a za mu tashi daga a aya ta 146 nan za mu tashi jiya mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ka gaya waɗanda suke haramta wasu abubuwan nifa a matsayina na manzo wanda aka aiko ni ba abin da na samu cikin abin da aka mun wahayi na haram sai abin da yake na najasa ko abin da yake a jini ne wanda yake ya zuwa bayan an yanka ko kuma abin nan naman alhanzar waɗannan su ne aka mun wahayi cewa haram ne amma ban da su ba abin da aka haramta don haka waɗannan abubuwan da kuke zaɓa ku ne kawai kuka ga dama kuke zaɓar su in insha Allah ta'ala kuke haramta su kuna zaɓen wannan ku haramta ku zaɓi wannan ku ce halal ne daga mulan kanku daga kuma ƙaryar da kuke wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa alal ladina hada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba abin da muka haramta ba ka ce musu ba abin da ya zama haramun sai waɗannan abubuwan da ka lissafa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alal ladina hadu amma yahudawa su kuma yahudawa haramna kullu bi sufur lokacin da suka saba wa Allah mun haramta musu cin kullu bi sufur duk abin da yake da kumfa wa min al-baqari wal ghanami sannan kuma haramna alayhim shubuhahuma sannan mun hana mun haramta musu mun haramta musu kitsan mun haramta musu kitsan shanu sannan kuma mun haramta musu kitsan tumakai waɗannan mun haramta musu su illa ma hamal zuburuhuma amma shi ma mun yi togaciya cewa banda kitsan da yake baya duk da mun haramta musu kitsan da yake na saniya da kuma kitsan da yake na tinkiya amma duk da haka mun togace banda kitsan da yake a baya wanda yake bayan shanu ko kuma yake bayan ah, abin nan tumaki awil hawaya sannan mun musu tokaciya cewa duk kitson da yake haɗe da kayan ciki to shi ma wannan babu laifi za su yi amfani da shi aw maktalata bi azm sannan mun yi musu tokaciya cewa kitsan da yake cakuɗa da ƙashi kitsan da yake jikin ƙashi to shi ma za su iya amfani da shi sai dai ba su bi abin da Allah subhanahu wata ala ya ce musu ba saboda haka da Allah ya haramta musu cin wannan kitsan kusan yadda suka kawai sai suka siyar da shi sai suka ci kuɗin saboda haka sai wani lokacin su narka sai su narka shi sai su sai kuma su zo su ci kuɗin kusan kitse a yi ko waziri eh, haka kuke ce mai kuma ko yawon kiɗe saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta mu sai san Allah ya maimaita a furare da yawa yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu kitse sai suka narka shi sai suka tete shi ina fatan mun gane Allah subhanahu ta'ala ya ce da jazainahum bi baghihim wannan abin da muka musu duka mun yi musu ne saboda zaluncinsu da sabon allah da suke yi wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne saboda haka da yawa Allah subhanahu wataala yana iya saka mutum cikin wahala idan ya zamanto yana saba masa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wa Yahudawa lokacin da aka kashe wani mutum Allah ya ce musu kawai su je su yanka saniya su ɗauki wani ɓangaren su ki mutumin zai farfaɗo ya faɗi wanda ya kashe shi amma sai suka dinga tambaya duk tambayar da suka ce Allah ya ƙara ba su wahala har dai sai da suka ce insha Allah sannan da suka yi wannan tambayar ba su ƙara yi ba so saɓon Allah yana daga cikin abubuwan da suke jawo wa alhalu a rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa sauki a rayuwar shi to wanda ya saba wa Allah shi kuma Allah zai hada shi da wahala ina fatan mun gane saboda haka sai Allah ya ce fa in kazzabuka وإن fa فقل rabbukum zu rahmatin واسعة ولا يرد بعضه عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى يقول فإن كذبوك إذا سكت أريتاك abin da ka zo musu da shi suka yarda da shi suka ƙi aiki da shi to faƙon rabbukum zo rahmatin wasi'a ka ce musu ubangijin ku mai yawan rahama ne kuma rahamar yalwatacciya ma'ana don mutum ya zama kafiri ko kuma ya zama mai sabo to wannan baya nuna ka ƙaurace masa ko kai tunanin shi ke nan ya samu katanga tsakaninsa da rahamar Allah bal ga jan shi ma kana nuna masa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi Allah ya halicci rahama har guda ɗari sai ajiye guda casa'in da ta ɗaya kawai ya sauko da ita da ita ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana rahama a duniya da ita ne a junanmu muke jin tausayin juna da ita ne hatta dabbobi za su ji tausayin 'yan tsaki da kuma ragowar manyan 'ya'yansu kasu taka su ina fatan mun gane saboda haka wannan biyu yana daga cikin abin da yake nuna mana faɗin rahamar Allah saboda kada kai taɓa tunanin wai dan wani kafiri ne ko kuma wani mai zunubi ne ka yi tunanin wai ba zai samu rahamar Allah ba yana da kyau ka sani cewa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ne faɗi ce shi yasa ranar alkiyama Allah zai ba annabawa dama su yi ceto Allah zai ba muminai dama su yi ceto Allah zai ba mala'iku dama su ceci wasu su fito da su daga wuta daga nan kuma sai Allah subhanahu wata'ala sai a je a ce masa shafa'atin nabiyyun wa shafa'al mala'ika wa shafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin muminai sun yi ceto mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto ba wanda ya rage yanzu saura wanda ya fi kowa rahama ba wanda ya rage yanzu sai wanda ya fi kowa rahama shine Allah saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya fi kowa rahama ya fi kowa jin tausayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta tausayin Allah subhanahu ta'ala da cewa a irin tausayin uwa ta yadda ba za ta yi da ɗan wahala ba da kuma irin yadda Allah ke jin daɗi idan bawansa ya tuba zuwa gare sama da mutumin da dabbarsa ta ɓata a dauji komai na abincinsa da komai da komai yana tattare da wannan dafa. saboda haka har sai bayan ya yanke ƙauna yana jiran mutuwa sai ga wannan dabbar ta saboda haka Allah subhanahu wataala mai rahama ne shi yasa wani da ya ga wani mai sabo ya ce Allah ba zai gafarta wannan ba sai Allah madaukakin sarki ya ce man manzal ladhi ta'alla alayya waye zai mun kan tsaye sai Allah madaukakin sarki ya ce to na bata aikin ka shi kuma na gafarta maka saboda haka duk iya yadda mutum ya kai da zinubai duk iya yadda mutum ya kai da kafirci to a yi mai bishara a nuna masa cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne kuma mai jin ƙai ne shi yasa Allah ya kara da cewa kuma wala yuraddu ba'su anil qawmi mujrimin amma duk wanda ya mutu a matsayin mujrimi kafiri to shi kuma babu wanda zai iya hana Allah subhanahu wata'ala ya mai azaba saboda haka duk uzurin da kake da shi da fatan samun rahama Allah to kai kokari ka musulunta kai imani kai aiki kafin kafin ka mutu amma daga zarar ka mutu shi ina alƙalam ya bushe a nan gurin kuma ba za ka taɓa samun rahaman Allah ba in dai har ka mutu ba ka yi imani ba to ba za ka taɓa samun rahaman Allah ba ba ka kuma da rabo ko da misali zarafi ni a lahira amma matuƙar kana raye to kana da dama akwai sahabbai waɗanda ba su taɓa yin sallah ba kuma yan aljanna akwai wanda ma sai da yake kan shimfiɗan mutuwa wani ba yahudi a nan sosai mai je lakana mai kalmar shahada kuma ya mutu a gurin akwai sahabin da ya musulunta kenan aka buga gangan yaƙi ya kashe shi a gurin yan aljanna so amma in dai mutum har ya bar duniya to ya tafi shi yasa Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya kubalu taubatar abdi malam yu gargir Allah yana karɓar tuban bawa malam yu gargir matuƙar bawan bai je gargarar mutuwa ba in dai bawan ya je gargarar mutuwa to shi kenan ba damar tuba idan kuma musulunci ne da tuban ma daga zarar rana ta fito ta yamma to shi ma a nan babu maganar tuba Allah ya سيقول الذين أشركوا فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بعثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون yaqulu alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka za su dinga cewa lausha Allahu ma ashrakna a inda Allah madaukakin sarki ya so to da kwata kwata ma da ba mu shirka da mun zama musulmai wala aba'una kai har iyayen mu ma inda Allah madaukakin sarki ya so to da ba su shirka ba wala harramna ni shay kuma da ba mu haramta wani abu duk wadannan abubuwan da muke haramtawa mu ce wannan ya halatta mata su ci wannan kuma na gumaka ne wannan kuma idan ya yi barbarar abin nan ya'ya goma ba za a ci naman shi ba ya ce duka waɗannan abubuwa da ifan Allah mun tsine su Allah ya ce ka zalika ka zaman lazina mai ƙwamni kamar yadda ka ga sun faɗa ɗin nan to haka waɗanda suka zo gabaninsu suka ƙaryata Allah hatta za ku ba asana har sai da suka ɗanɗani azabar wal hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi ne ku fito mana da shi in wani illa zan ba abin da kuke bi sai zato wa in antum illa takhrusun ba abin da kuke sai kirdado da kuma shaci bai wal fanillahi قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله يقول قل فلله الحجة البالغة الله ينادي هكما الله ما sarki yana da hikima wacce ta kai falau sha ala da kuma jimai inda Allah maɗaukacin sarki ya so to da ku duka ya shirya da a taɗaice kamar yadda muka yi bayani a baya ba wanda zai shirya sai da ikon Allah kamar yadda Allah ya ce walau sha Allah wala jama'a ma alal huda inda Allah ya so da ya zama da mutane duka musulmai walau a rabbuka la amana man fil ardi jami'a inda Allah subhanahu ta'ala ya so da kowa ya zama mumini walau sha Allah wala ja'ala ummatan wahida inda Allah ya so da mutane dukkan su al'umma ɗaya ne musulmai amma duk da haka duk da cewa ba zai taɓa yi wa mutum ya shiri sai da izinin Allah ba duk da haka wannan mutum ba zai iya kafa hujja da ita don yaƙi imani ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa mutane hankali Allah ya ba wa mutane hankali ta yadda da wannan hankalin za ka iya bambanci abin da yake daidai da abin da yake kuskure Allah ya ba wa mutane hankali ta yadda za su iya gane wannan abin mai kyau ne wannan mara kyau ne yana daga cikin adalcin shari'a shi ya sa yaro wanda bai da hankali aka ɗauke mai shari'a yana daga cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala mahaukaci ko wanda yake cutar farfadi aka ɗauke mai shari'a yana daga cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala mai bacci shi ma ba a kama shi idan ya kuskure saboda mutumin da yake cikin wannan stage din ba zai iya gane daidai da abin da ba daidai ba amma irin mu irin ka wanda muke cikin mu, za mu iya gane wannan abin daidai ne wannan abin kuskure ne ga yadda ya kamata a yi ga yadda bai kamata a yi ba ina fatan mun gane saboda haka a taƙaice mutum ba zai iya kafa hujja da ƙaddara ba idan mutum ya aikata kuskure saboda hatta su ma mutane a junansu inda za ka kafa musu hujja da ƙaddara ba a yadda ba yanzu wani yanzu ya zabga maka mali idan kawai ko ka jawo shi sai ce maka ai ƙaddara ce za ka yadda ba su gamsu ba saboda haka shi yasa wani barawo a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi sata sai aka kashi wajen sayyidina Umar za a yanke mai hannu saboda haka sai ya ce da sayyidina Umar ai wannan satar da nayi kaddara ce sai sayyidina Umar ya ce mu ma kaddara ce za ta sa mu yanke maka hannu ina fatan mun gane so ba a kafa hujja da kaddara amma dole kowanne musulmi ya yarda cewa duk wani abu da ka gani a duniya to Allah subhanahu wata'ala ya san shi tun kan ya faru duk wani abu da ka gani a duniya Allah ya rubuta shi tun kan ya faru duk wani abu da ka gani a duniya da izinin Allah yake faruwa duk wani abu da ka gani a duniya Allah shine ya halicce shi shine ma'anar wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ina fatan mun gane amma shi Allah shine yake shirye da wanda ya so da abin nan da mashi'arsa an ce farko tun da aka halicci halitta Allah ya ɗebi wani danƙi haka da su ya ce waɗannan ɗauka ne Allah ya ƙara ɗiban wani danƙi haka da su ya ce waɗannan ɗan aljanna ne saboda haka yana da matuƙar mahimmancin gaske kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya roƙi Allah ya shirya da shi mu kuma da Allah ya halice mu a matsayin musulmai to mu dinga roƙon Allah ya tabbatar da mu akan musulunci ina fatan mun gane kul halumma قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون نعم الله سبحانه وتعالى يشير قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ku je ku kawo shaidu waɗanda suke nuna Allah ne ya haramta waɗannan abubuwan da kuke faɗa kuna haramta cewa duk da ta haifi yara biyar ba za a ci namanta ba ba za a sha nunanta duk namijin dabbobin da ya yi barbara aka samu ya'ya goma shi ma ba za a ci namanta ba haka duk dabbar da ta haifi yara bakwai ita ma ba za a ci namanta ba idan na bakwan ma mace ne mace ce ta zuwa ta bakwai to ha ita ma mace ta bakwan ba za a ci namanta ina fatan mun gane amma in namiji ne za a ci naman shi ku kawo shaidu waɗanda suke nuna cewa Allah ne ya ce waɗannan dabbobin ya halatta maza su ci amma bai halatta mata su ci ba Allah subhanahu wata'ala ya ce a fa'in shirin falatun shahad ɗayan biyu ne idan sun ji tsoron Allah to ba su kawo shi tun da sun san ba Allah ba ne ya haramta idan kuma ba su ji tsoron Allah ba to sun kawo shaidu kai kakka zama shaida tare da su saboda ƙarya su shi ne ma fa in shahidu fala ta tashhad ma'ahu sai ce wala tattabi ahawa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi kada ka bi son zuciyar waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa hum bi rabbihim ya'dilun su kuma suna daidaita Allah da wani alhali kuma Allah ba a daidai da wani saboda Allah subhanahu shi shine ya halitta ragowa kuma ba su halitta ba a kuma ya khluqu wala ya khluqu yanzu wanda ya halitta zai taɓa yin daidai da wanda bai halitta ba ba taɓa yin daidai ba saboda haka kuskure ne ya zamanto cewa a daidaita Allah da wanda ba Allah ina fatan mun fahimta saboda haka shi yasa ya zarge su da cewa wahun su yi adilun suna suna na farko sun karyata ranar lahira shi ne ce wannan zai zama bila akhirah ba sai da ranar lahira ba kuma suna daidaita Allah da wani mm. sai Allah ya ce ulta alamin mm-hmm. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يكتشف annabi sallallahu alaihi wa sallam kul ka ce musu ta'ala ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo zan karanta muku abinda da ku ya haramta muku duk waɗancan abubuwan da kuke faɗa Allah bai haramta muku ba amma ku zo yanzu zan gaya muku abubuwan da Allah ya haramta waɗannan ayoyin da wannan ayar da ayoyi biyu da suke bayan wannan su ake ce musu wasayar ashir mana wasiyoyi guda goma waɗanda Allah ya yi wa mutane saboda haka ce ku zo zan karanta muku waɗannan wasiyoyi wasiya ta farko shine Allah ku bihi shay'an kada ku haɗa Allah da komai kar ku haɗa shi da komai wannan ya haɗa da in za ka bauta wa Allah ka bauta mai shi kaɗai kar ka bauta wa wani bauta kuma tana da nau'uka da yawa na ɗaya idan ka yi yanka ga gunki ka bauta wa wani Allah idan za ka faɗi ka kira sunan wani wanda ba Allah ba nan ma ka bauta wa wani Allah ina fatan mun gane idan ya zamanto za ka yi bakance ka yi bakance da wani Allah shi ma ka bauta wa wanda ba Allah ba in ka rantse da gunki ko karantse da wani Allah shi ma wannan ƙaramin shirka ce ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau sai mutum ya yi nisa ba a so ka ce idan allah ya so wane ya so sai dai ka ce idan allah ya so sannan wane ya so shi wannan shirka ne ina fatan mun gane saboda haka yana da kyau mutum ya nisanci duk wani nau'i na shirka duk wani nau'i na shirka mutum ya nisance shi shirka ita ce abu na farko da allah ya fara hanawa a ƙur'ani in ka faro tun daga farkon ƙur'ani za a gane na farko a ƙur'ani a kan shirka ne shi ne fala ta ji lahi an dadan wa an tuta alamu ina fatan mun gane saboda haka shirka babban abu ne kuma yana daga cikin girman shirka shi yasa Allah ya haramta duk abin da yake kaiwa zuwa ga shirka kamar yanzu misali irin su amma irin su abin da yake da alaka da a bid'a an ce bid'a shine abin da babu shi a zamanin annabi sallallahu kuma da sunan addini Allah ya hana duk abin da zai kai zuwa ga shirka kamar kiran mutum da sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ko baban masu hikima waɗannan duk sufofi ne na Allah subhanahu wata ta'ala duk a hadisai sun tabbata cewa haramun ne ba don wani abu illa saboda za su iya kaiwa zuwa shirka ina fatan mun gane saboda haka shi yasa ya ce Allah tu shi bihi shay'a kada ku shirka da shi da wani abu duk wani abu da ka san zai jawo ka daidaita Allah da wani to kai kuskure saboda shi Allah bai cancanta a daidaita shi da wani ba kamar yadda ya ce afa man ya kamar la ya yanzu wanda yake halitta shi ya ƙirƙiri mutane ya samar da su ya za ka daidaita shi da wani za ka gane na kasin ɗan adam da kuma Allah ba shi yanzu Allah gaba ɗaya mu mu duka duniya tun daga farkon ta har zuwa yanzu har zuwa nan gaba da kalma ɗaya ya halicce mu kun amma yanzu ka bari kodar ka ta samu matsala ko hanta ka ta samu matsala ka ga likitoci guda nawa ne za su tare kafin su iya maka maganin wannan gaba ɗaya wanda a jikin ɗan adam gaba nawa ce a jikin ɗan adam gaɓoɓi nawa ne a jikin ɗan adam na ɗari uku nawa ka ce mara ɗari hmm. uku da sittin ɗari uku da sittin to waɗannan fa a cikin ɗan adam suke duka to gaba ɗaya yanzu in ka rasa yanzu daga ana yaban wani likita a wannan afirka ta kudu saboda ya yi wa wani kurma tiyata ya koma yana ci wannan fa gaba ɗaya ce daga ji gaba ɗaya ce daga cikin gabobi ɗari uku da sittin da Allah yi wa kowane ɗan adam to yanzu ya za abin da mutane ɗaya cikin abin da Allah ya ba su sai sun taru sun yi watanni kan su iya yi yanzu za a maka da shan koda ba ko ina a duniya za a mama kuma sai an wahala sai an daɗe wanda ya yi kuma za a jinjina mai shi kuma Allah haka kawai ya maka shi to kaga wannan yana nuna Allah bai cancanta a haɗa shi da wani ba ina fatan mun gane Allah ya cancanta ne a bauta masa shi shi kadai sai Allah ya ce wabil walidain ihsana kuma iyaye a kyautata musu Allah maɗaukakin sarki ya yi wasici da iyaye a gurare da yawa a suratul isra Allah yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ya tabbatar ya yi wasici cewa ba wanda za a bauta a wace shi amma wabil walidai sana. amma iyaye a kyautata musu ma ya ganna bulughanna indakal kibar kuma aw huma fala taqul huma uffin wa la tanharhumā ko kulla lahumā qawlan Kalima. in wani daga cikinsu ya girma karka hantare shi in ya maka magana wala ta kullau kafkan ta kullau ma'ufin kakka gaya masa magana ko ya ce ko irin shautin din nan haba baba baba ya za ka yi haka ba a so wato duk mutumin da yake sanya ga albarkar rayuwa dole sai ya girmama iyayen akwai malamin mu da ya koyar da mu a madina a yadda makusanta ana ta zargin shi bai da aure mutane suna ta maganganu a kan bai da aure babban malami har ya wuce shekara arba'in wallahi bai yi aure ba kuma yana da hali da komai lakcaran mu ne a jami'ar madina to sai bayan mahaifiyarsa ta rasu sai sai muka ga yi aure sai wasu daga cikin makusantansa suke ce mana koyaushe cikin yi wa mahaifiyarsa hidima yake mai biyayya ne ga mahaifiyarsa saboda haka baya son ya yi aure matarsa ta shagalar da shi wata ran ta kira shi tana buƙatar shi yana wajen matar shi ko yana can yana hidimar iyaye shi sa kwata-kwata bai yi aure ba sai da ya kai wajen shekara hamsin ya haura hamsin ma san da ya aure ya fi hamsin don san da ya aure ma ya yi ritaya duk da bai kai sittin ba ya ritaya ya fi hamsin ya yi ritaya saboda kawai baya son ya shagala da wani abu daga mahaifiyarsa yadda wani makusanci shi yake gaya mana akwai lokacin da mahaifiyarsa ya fito daga jidda zai taho madina ya yi nisa a madina yake lantarki, sai mahaifiyarsa ta kira shi ta ce sai mahaifiyarsa ta kira shi take ce masa ina abu kaza da aka ajiye ina aka ajiye abu kaza don karya wahalar ita kawai cewa ya ita yana zuwa sai ya kwana ya koma titi ya ɗauko abin ya ba ta sannan ya sake dawowa ya kamo hanyar madina kuma tsakanin makka zuwa madina tsakanin jidda zuwa madina kilomita ɗari hudu da wani abu sai kai wajen ɗari hudu da arba'in ko kusa da haka daga makka ɗaya zuwa madina ɗari uku kuɗi da talatin Ta kuma nisan kusan ɗaya ne so a taƙaice Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waqfid lahu ma janaha ne min rahma kafin nan ya ce wa qur rabbi irhamhu ma kama nisa saghira ka dinga musu addu'a ya Allah ka ji kansu ka tausasa musu kamar yadda ni ma suka tausasa min na karami sai Allah ya ce waqfid ma janaha dhulli min ar-rahma ka tausasa wasu suka ce abin da ake nufi da wasu lahuma jana'a min ar rahma duk abin da suka gani a wajen karkace suna so kawai ka su. ka tuwo mota mai kyau baban ka ya gani shi ce ina kan motar nan sai ka shi. Allah ya ce kada ka hantare su وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما كغير مس مغانا مي دادي مي جرما wata rana wani yaro ya ce da baban shi ni kuwa baba ina so zan saka maka da abin da kama shi kenan sai ya ce to sai ce masa to je kaka so lemu sai je so leman bawo orange da ya je ta sai baban ya ce da shi mu hau sama sai suka hau sama da suka hau sama kusan bene ne ina gani hawa uku hudu haka sai ya je leman kasa sai ce da yaran je ka ɗauko yaran ne je ɗauko sai da ya hawo da shi ya bashi sai ya sake ciwo neman ƙanta sai ya ce masa je ka ɗauko sai ya ɗauko da ya ɗauko sai ya sake jefa shi ƙasa ya ce ya je ya ɗauko a na uku ko na hudu sai ya ce haɓawa ba sai ce ai kai ne ka ce zo za ka taka min abin da na maka ya ce to wannan guda ɗin kenan baka iya curewa ba ya ce akwai lokacin da na taɓa so maka abun wasa muka hau sama da kai haka ka dinga jeho shi ƙasa ina zuwa ina ɗaukowa ina kawo ma ka jeho shi ƙasa sai da kai haka so biyar ni kuma kwata-kwata ban ce maka komai ba sai ce tashi ka tafi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a yi mutum ya iya biyan iyayen shi abin da suka masa sai dai idan ya same su bayi sai ya biya kuɗi aka yantar da su daga bauta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul suratul ولقد آتينا لقمان الحكمة اشكر لله bayan nan sai Allah ya ce wa wasaina al-insana bi walidayni hamalat ummuhu wahanan ala wahni wa fisaluhu fi amai Allah ya ce mun yi wa dan adam wasiti da iyayensa wa fisaluhu fi amai za su zauna su raine shi har su yaye shi cikin shekara biyu sai ce ne me a yadda me gaba anish kurli anish kurli wani wale dai ka ilayyar masir ka gode mu kuma ka gode wa iyayenka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara cewa a cikin suratul ahqaf ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا mun yi wa Dan adam wasici da iyayensa ya kyautata musu hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiyarsa ta ɗauke shi a wahale ta sauke shi cikin shi a wahale wasu matan sai sun je sun sansani matsayi sun sansani toilet sannan za su ci daɗi idan suna da ciki akwai wata mace tsawon mamanmu wacce in dai ta samu ciki to shi kenan tana kan gado ba ta iya komai har sai ta haihu shi ta Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu da sha'a tsawon wata talatin suke jigila ciki wata tara kuma shayarwa akalla su yi wata 21 wata ma tana wuce haka kuma ban yaye yi ba a huta sau da yawa ba za ka iya girmama iyayenka yadda ya kamata ba sai idan ka ga sai in aure wani ce wallahi matarsa da na yi wa aka ce ya zo ya shigo ita yadda ya ga mata suke haihuwa sai da ya ƙara gane girman iyayen shi saboda haka shi yasa ubada bin salih ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ka saba wa iyayenka ko da sun umarce ka ka fita daga duniyarka abin da yake nufi da wannan shine kamar yanzu kana wani kasuwanci iyayen ce ka daina ka daina in musamman ka kasa gamsar da su kana da wata mace kana tsananin santa iyayenka suka gano wata matsala suka ce ka sake ta sai ka sake ta kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa yana da wata mace wacce yake santa amma umar baya santa sai ya ce masa sai umar bin khattab mahaifinsa ya ce ya sake ta sai ya ce sai ki sake ta sai je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi yana da mata yana tsananin santa amma ya ce ya rike ta amma umar ya ce ya sake ta saboda haka sai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar ta ya kawai ta sake ta saboda girman biyayya ga iyaye ko sun mutu biyayyarsu ba ta ƙare ba wani mutum ya tambaya a lausar karar ce idan iyayen suka mutu akwai wani abu da ya rage na biyayya da zai mutu ce ka musu ka nema musu gafara kuma ka dinga girmama abokansu ka dinga sadar da zumuncin da ba za a sadar da shi ba sai ta hanyar su akwai lokacin da abdullahi dan umar ya ga wani balaraban ƙauye a kan hanya shi ma ya zo wucewa suka yi kiliya kawai sai ya sauka daga jamfin shi sai ya ɗora balaraban kauyen. sai ya cire rawaninsa sai ya ɗaura masa sai abdullahi bin dina daliban abdullahi bin umar ya ce masa haba abdullahi bin umar waɗannan wannan ba balaraban kauye ne kuma su larabawan ƙauye ɗan abu kaɗan idan aka musu ma ya ishe su ba sai an musu da yawa sai ya ce wannan da kake gani mahaifinsa abokin mahaifina ne umar kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin biyayya ga iyaye yana daga cikin biyayya ga iyaye mutum ya sadar da zumuncin baban shi shi sa ka gani na girmama shi mana ba ma abokin umar ba dan abokin umar biyayya ga iyaye tana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi kowanne aiki da raja abdullahi ɗan masud ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa wani aiki ne fi kowanne sai abdullahi ɗan masud ya ce sai annabi sallallahu alaihi ya ce da abdullahi ɗan masud yin sallah a lokacin ta sai ya ce sai kuma wanne sai ya ce sai kuma biyayya ga iyaye wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tafi jihadin ɗaukaka kalmar Allah sai annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi yace a hayyin walidaka yace iyayenka suna nan da ransu sai yace sai ce to ka ka yi jihadi a wajen su. ana kaje ka yi musu biyayya ya buga tafiya iyaye saboda mahimmancin su ko da sallan na fura mutum tun dai suka kira ka amsa ko da kana sallan nafila ne akwai hadisin juraiju wanda juraiju ɗaya ne daga cikin juraiju ɗaya ne daga cikin malaman banu isra'ila ko kuma in ce masu bauta a cikin banu isra'ila juraij wata rana yana sallah sai mahaifiyarsa ta zo ta ce mai ya jurai jurai sai ce to a zuciya sai ce Allah ga ce ina sallah ga uwata ta kira ni ta sake dawowa wata rana ta ce ya jurai sai ce ummi wa salati ya Allah ga shi ina sallah ga mahaifiyata ta kira ni sai ta sake dawowa ta sake cewa na uku ya jurai bai amsa ba sai ta ce ya Allah kar ya mutu kafin jiranci ya mutu Allah ka nuna mata fuskar kawai jurai sai da Allah ya amsa addu'ar wannan mahaifiyar tashi kawai banu isra'ila suka ji haushin sallolin da yake kawai suka ji suka haɗa baki da wata karuwa kawai ta ji wani mutum ya mata ciki idan zo ce jiranci to kasan mutane suna so su ji an ce malami ko mutumin kirki ya yi wani abin sha. nan da nan sai a ce ka gani da suke malamai dubu ba suna sha'awar yaɗa wannan daɗi suke ji nan da nan makawon nan tana faɗa suka zo suka rusa inda yake bauta dan iska aka dinga dukan shi ana zagin shi da suka zama sai ce kudin jira ne ga Allah sai Jirai da ya nafula raka a biyu bayan ya yi nafula raka a biyu da ike bawan Allah ne sai juyo sai zunkuri yara sai ce ya yahu usman abuka ita kai waye babanka sai kira iyar gana sai ce mutu yayi shi kenan sai kuma suka kama rungume shi suka ce za su gina mai gurin bauta na ya ce a ku gina shi da ka yadda yake babban abin da na mu fahimta a cikin nan shine addu'ar da suka masa ta kama shi in mutum yana da mahaifa guda biyu to uwa zai ta kyautatawa an tambayi annabi sallallahu wa ya fi cancanta a kyautatawa sai ce sai aka ce bayan nan fa yace sai uwa bayan nan ba yace sai uwa sai daga baya faɗi ba alakulli hal ina mana nasiha duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya sa yana da iyaye a duniya to ya yi ƙoƙari su rabu lafiya akwai wata ƙirsa Allah ne mafi sani da ingancinta da ake karanta mana a lokacin muna yara wacce wai mutum da ya zo kalmar shahada ya kasa cikawa da ita a kai ta gaya masa ya kasa cikawa ashe yana saba wa shi sai da aka gano matsalar sai da aka ce ta mai gafa ta gafarta mai sannan iya cika da kalmar shahada su iyaye ba abun wasa ba ne musamman yanzu yadda rayuwa ke wahala neman abinci wahala kakunan yanzu a turai wani tun sabon ya fita aiki sai dare sallah ma a gaggauce ke saboda neman abinci kuma in ya samu abincin nan zai kawo iyalai to za ce iyalin da kai musu haka kuma su saba maka ai ba su zauna lafiya ba ina fatan mun gane wani za ku ga rayuwar shi tun farkon ta har kusan ƙarshen ta da ya taka ya aure gaba ɗaya rayuwar a wahala take har ya koma ga Allah saboda neman abinci ga iyali wani ma a nan zai rasa rayuwar shi ya je kasuwa a buge shi ko kuma ya je wani abun a buge shi duk haka tana faruwa Allah ya bamu ya ci insha Allah ta'ala gobe za mu sake dawo wannan aya saboda yanayin tambayoyi a ba za mu za mu takaita ne insha Allah akwai littattafai na hausa wanda muka zo da su kuma mun rarrabawa mutane da yawa kuma hayan suna nan duk wanda yake so ya karanta zai iya zuwa ya amsa ya karanta sai dai kasancewar da yawa daga cikin mutane karatun hausa yana musu wahala akwai wanda muka babba su kyauta ba su amsa ba to akwai wani daga cikin mu. sai na tuno cewa akwai wasu memory wanda ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya tattara darussa wajen guda ɗari takwas wanda mutum zai iya saurara ko da ba zai iya karanta hausa ba wanda akwai tafsirin suratul baqara akwai ali imran akwai nisa'i akwai ma'ida duka a ciki sannan kuma akwai aharari akwai ashmawi akwai arba'una hadis wala ni na ma manta na tuno da su sai na tuno da su sai jiya sai muka fito da su saboda haka wanda yake bukata zai iya samun amir akwai wasu ɗan kwafin duk da ba su da yawa sun ma kusa karewa wanda muka zo da su wani yaro ne mutumin zariya ya tattara su guri guda darussa ne waɗanda wasu an yi su a tabbacin wasu an yi su a katsina wasu an yi su a kano wasu an yi su a Zariya. aka tattara wajen darasi guda ɗari takwas a guri guda kuma mutum zai iya kunna wanda yake so ya taurara ba tare da wata wahala ba zai zaɓa halar in shi yake so in tafiya yake so duka zai iya ɗauka ya taurara. akwai littattafan kuɗi akwai na hadisi har akwai da yaro sage ma da kake insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa eh eh yawa eh kuma za a iya za a iya saka a waya za a iya saka mp3 za a iya saukewa a kwamfuta Allah ya ba mu dacewa wanda yake so zai iya samun malam ba da su da na san ba su ce ba kai yawa sai in akwai mai tambaya abu lokacin mu ya cika akwai na akwai ne tambaya eh, akwai akwai mala ni ka mala akwai tambaya eh, akwai tambaya na eh, tambaya na tambaya ne wanda yake idan farka mai Eh, jama'a jama'a don Allah a yi ci, domin wannan tambayar yana cin mutuwa a kwaya malam yanzu ka gaya mana kuma da ayan Kur'ani. ta ce Allah ya ce a kyautata ma mahaifa haka ne da namiji da mace ubanka da uwarka wabil walidaini ihsana haka Allah ya ce sai kuma ƙarshen maganan na ƙarshen nan ka ce ka damar wani hadisi cewa idan za ka yi alheri ka ba ummanka so ɗaya ka ba ummanka so biyu ka ba ummanka so uku sa'annan ka ba babanka amma alhali abinda ƙur'ani ya ce a kyautata musu ya sa a yau muna gani muna gani kuma ana kamar complain iri-iri Eh, yara ba su kyauta ma iyayensu maza yara ba su kyauta ma iyayensu maza amma alhali abinda Allah ya ce a kyautata musu bin da a kyautata musu bin da amma yanzu wannan hadisin ya bari matasa ba su kyautata ma iyayensu maza suna wannan amfani da wannan hadisin cewa a kyautata ma uwa salamu alaikum da tambaya biyu ne to amma ɗayan na shan yi eh, ala kulli hal eh abin da yake tambaya a takaice sarkin yau tambayar ka a takaice shine a Allah subhanahu wata ya umarni da wa iyaye maza da kuma iyaye mata to amma wasu da yawa iya iyaye mata kawai suke kyautatawa hmm. ni ina ga kamar yana da tasiri da inda kuke zama ai turai kamar da alama uwa ta ku ba karfi haka ne ko mala hudu ina gaskiya kama haka ne tunda ko laifi ɗaya yi ma za a iya koro uban ta zama single mother haka ne ko yau a ɗan zama na haka na samu labari da kuma bayani so ni na gaskiya yana da tasiri da zama mu kuma a najeriya za a ga da yawa wasu aka fi sai ka ga mutum ya fi buyayya ga haifinsa fiye da yadda yake biyayya ga maman shi saboda ita uwa tana da tausayi alam kulli hal bai duka ya waje ba a kyautata musu shi yasa Allah ya ce wa bil walidayni duk qur'ani ma Allah duk a qur'ani za a ga cewa kowace aya Allah yana faɗan su duka biyu sai dai yakan yi emphasizing akan uwa ya ƙara ƙarfafa ta ووصينا الإنسان بوالديه إنسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه أن اشكر لي ولوالديك saboda haka duka za a kyautata musu amma uwa ita ce ta fi girman hai Allah ya ba mu dace yawa bismillah amma pumping machine da ke jan ruwa da ke ba mutane illegal ne shi ya ta kamar ya yi illegal eh. bet shi machine da ke jan ruwan nan illegal ne shi ne biyan ruwan ya ta ci gubi dace eh to gaskiya dai tun da sadaka ya kamata ya yi kokari ya zama har abubuwan da ya amfani da shi duka ya ce ya gina rijiya sadaka amma da ya tashi jan wutar da zai da za ta taimaka wajen fomfin shi kuma wannan sai ya zamanto cewa iligal ya kamata tun da ya yi wancan da udu kuru bisiri kafa ya yi kokari gaba daya ya yi su su zama liga gaskiya yana da mahimmanci haka Allah ya ba mu da cewa kai ne wata tambaya to sai mu rike da kai tarawar um, kamar wanda ya kai. matsala hankali ana ɗauki mai ana ɗauki mai alƙalami da kyau wanda ya zama ba a lecturer ba ne kamar shaye-shaye kan ya buga shi wannan ya matsayi wannan da ke ana ya ce an yi bayani cewa in mutum hankalin sai ya tafi ana ɗauke mai shari'a to wanda kuma ba na tirani ba ne mana shaye-shaye hankalin na shi ke to shi kuma yaya shi ma shari'a ta sauka kan shi daidai kawai kuma zunubin da ya har ya jawo mai haka wannan shi da Allah amma shari'a ta sauka sai su mutum ya gaji da yin sallah ya je ya buga kan shi a jikin dutse don ya zama mahaukaci in ya haukace sallah ta ba a kan shi Allah ya bamu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari muna godiya ga Dan uwa duka insha Allah ta'ala sai gobe za mu sake dawowa akan wannan ayat ta wasu yoyi guda goma shawara lafiya kafin lokacin da ke shawar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I know.